محمد وآل وصحبه أجمعين littafi na hudu na ƙarshe da za mu karanta insha Allah ta'ala yau shine littafin kitabul iman na al-imam Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam rahmatullahi alayhi mu tashi wa minhu hadithu fil yana buga da misali na yadda ake nuna cewa imani karuwa yake yi kuma yana cika yace daga cikin hadisan da suke nuna imani cika yake yi ba an saukar da shi bane a matsayin cikakke hadithuhu fil waswasa hadithun manzon sama saboda aka zo aka masa tambaya a game da waswasi shi dan yazo yana wa mutum kaikayi a zuciyarsa hina sila anha fa qala zalika sarihul iman mazo su ne ai wannan shine kalubalen imani shi dan wani zubin ya rika zuwa yana ma waswasi a game da Allah to ka kana da imani da ne ke sani wasa da hmm? shi shedan in mutum ya lalace ga baki da shi kenan sai ya rabu da shi daidai da waɗannan mutanen guda biyu da wani matashi da wani dattijo limamin su da limamin su sai wasu suka ce ai matashin za a naɗa saboda ya ɗan iya ne su kuma da suka ce a suna su za a naɗa tsohon a mani ya ji gabas kenan sannan nan sai su aka suna ana ta aka na ɗan liman waɗannan sun ga waɗancan sun ja kenan ran nan rannan kawai sai aka yi bakin wasu larabawa sai larabawa nan aka zo aka ce ai ga laraba wanda addinin ya koka a garin su su mana hukunci kenan sai laraba suka ce to shi kenan kai matashi fara karatu yana fara karatu suka fara mai gyara yana yi yana yi ana mai gyara yana yi ana mai gyara har ya gama suka girgiza kai sai suka ce to kai da ci da aran makaranta tun da ya fara karatu ba a mushi gyara ba haka shi ana gamawa shi nan da ta suka ce haba kun gani ai duk abin da yaro zai hango to duk abin da babba zai hango to yaro idan ya hau tsini ba zai hango shi ba kun gani na ne yake ana gama sai mu laraba laraba suka ce a naɗa ba Ah, ya haka ba ku shi gyara ba ko ɗaya ba ya ce to ai shi karatun shi zai gyara wannan ku karatun shi da zai gyara zane haka ke shedan yake ko da ka yi imani shedan ya kanka masa bara sai ya kanka masa wasu wasi a zuciya. shi ko wanda ba yi da imani shi kenan shedan ya gama da shi ko wani wasu wasi zai samu da shi ne masu mai ba da amsa ke ذلك صريح لا أي wasan da في ke zuwa ba mutum a zuciya yana nuna cewa imanin mutum gaske shi yasa yake وكذلك حديث علي عليه السلام هكذا حديث سيدنا علي رضي الله عنه أن يتعباني أكن وارا ونقارا أيا أي مثل تسليم با النبي صلى الله عليه وسلم با النبي با وصفنا غنزاء إن الإيمان يبدأ لمضة lallai imani yana farawa ne a matsayin wani haske ɗan ƙarami Shi ne shine lumfa filkalbi a zuciya ku ji imani yana farawa ne a matsayin wata ƴar annakiya amma far annakiya fa kullama zada al-iman azman duk lokacin da imani ya ƙara girma izdada zalika al-bayad azman sai ya zama shi ma wannan hasken ya ƙara girma mun gane وفي أشياء من هذا من هذا النحو كثيرة sannan da wasu abubuwa masu yawa a cikin wannan bangar ya tsulu zikruha in muka ce sai mun ambace su tabbas za a dade ana ambata so da kamo wadata da wannan ka bayyana laka tafadulu fil imani min qulubi wal a'mali wannan misalan da aka buga mana ashe sun bayyana a gare ka ya kai mai karatu at-tafadul fi iman cewa imani akwai su fifiko a cikin sa bil qulubi ta hanyar zukatan da suka yi imanin wal a'mali da kuma ayyukan da suke aiwatar da imanin a aikace akwai tafadul yadda ka san ka shiga jirgin sama in wani jirgin ne suna akwai first class sannan akwai business class sannan akwai economy class duk za ka yi bambanci iri iri tun daga wajen hawa da ka ji kana jin ƙarar jirgi din nan to ita na jiki lantarki da ka ji ka ga ji kafan ka ke tsani kujerar ka iya ta hajjin ka nan ita na jiki lantarki amma kana ƙara hawa ka tafi da business class kai to kujerar ka kamar gado take kawai sai dai ka fasa wani abu ji sai ka ji ta za ka ta buɗe ma kawai sai dai ka fasa kawai kana buƙatar barci ke barci sannan a kawo ma waɗancan abinci wani irin yan ikanan ne kilas su kuma yan business a kawo musu nasu na daban shi ko dan first class ma labulanci shi za a ja mishi daban ɗakin shi daban ya barci shi kamar yana ɗakin shi kaga mun banki da yanzu haka imani yake yadda ka san ana hawa jirgin sama kuma duk wanda ya hau jirgin sama ai ba ba kaskantacce bane ko ko ne ya mishi akai ko kuma shi za a kuɗin shi ya biya da kai kuma kuɗin na da yawa ko da daga Kaduna zuwa Legas za ka kudin kuɗin na da yawa bambanci da ka shiga mota haya ko ka shiga mota ko mun sai ko ba haka bane to gaje ne wannan to haka imani yake in ka fahimci wannan misali Allah ya sa imani ne ko kullu ha ya yashuddu aw aktsaruha وكلها يشد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان وكلها يشد يشد كون yana karfafa. duk kowanne yana karfafa waɗannan bayanan ko aksaruha ko kuma mafi yawancin su suna karfafa su waɗannan hujjojin anna amalin birri cewa lallai ayyukan da'a da ake ma Allah min al-imani suna cikin imani fa kaifa tu'amilu hadhihi al-athar bil ibtal wa ya kai ne karatu ya za ka yi wurin ido har ka iya fuskantar waɗannan asar ɗin ka ɓata su wata kuma haka ƙaryata su ji ba hadisan da aka ga maka da ayoyi sannan kuma ka ce baka yadda ba dole kake ku a kafa ba hujja da shi yusaddiqu tafadulahu bil a'mali daga cikin abin da ke gaskata cewa imani akwai yana fifituwa ta hanyar ayyuka qaulullahi azza sana'u wannan Allah wanda ambatan sa ya daukaka innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun an kawo إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم قال أولئك هم المؤمنون حقا وأن سماس أن تنسفوكم هم المؤمنون حقا سنة وأن تقتل كإيمان نجس يعني قال تاني هناك تفاضل في الإيمان والأعمال في الإيمان عن طريق القلوب والأعمال زكاة هذا أيها إيمان لا ترى في فيكم تسندية فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل ألا بيسنى الإيمان جد أبدا إلا بالعمل السيد حيثي على هذه الشهود أكون أن شرط الحق بالسعطة والذي يزعمه أنه بالقول خاصة أما وأن الكيرية سوى إيمان جباكين كوي يجعله مؤمنا حقا في سنة كوي دم في يعفدي أباك توش كنك يا دم مؤمن من جسيا وإن لم يكن هناك عمل ولا بعض أيدي فهو معاند لكتاب الله والسنة ne yin wannan ne yana ja da littafin Allah ne kuma yana ja da littafin sunan manzo Allah ta salama shi wa min ma yubayyin laka tafadulahu fil qalbi daga cikin abin da ke nuna maka cewa akwai fifiko a zuciya na imani fifiko na imani a zuciya qauluhu ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahiruhunna يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن لكم الإيمان إذا جاءكم المؤمنات محاجرات إذا ما تعمى في هجراتك جوتك محاجرات حال كونهن محاجرات تركوا مكة وعسى ترقنا مكة وأتينا المدينة ثم بمكة تقدوا مدينة فامتحنوهن وكبدا ومسلم امتحان وكبدا لبسين يقوم لبسين إيمان ألست ترى أن هؤلاء manzilan duna manzili shin baka ga a cikin nan ba ashe mataki ne da wani matakin Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi ne fi sanin imanin fa in alimtumuhunna mu'minati idan kuka gane suna da imani gwaggwadon jaraba wanda kuka musu to fala tarji'uhunna na al-kufar ka kuma da su zuwa Ka ga wanda ya nuna maka ashe Allah Allah ya fi sanin masu imani amma kuma tun da imanin daraja ne mataki mataki ne za ka ce a gwada a tabbatar da suna da imani gwagwadon abin da ya bayyana Ka zalika wa mithluhu ya haka nan ma faɗinsa sa ya ayyuhal na amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku waɗanda kuka yi imani ya ka sake cewa kuma ne aminu billahi wa rasulihi kun imani da Allah kuma kun imani da manzansa a al-imanu ba da iman falaula annahu zaka mawdi'a majihi malan abu ubaidin yace ba da dan akwai wani bajire na dake ba ma kana ne amri bil imani ba anan idan ya zama babu ma'ana babu wata fa'ida a kuma umarce su imani a amanu awwala ثم يطالبون بالإيمان ثانيا ما هذا الإيمان؟ المطالبة مرتين يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا سيوان دخيوان كنن كبتو دقبائي shiga ka je kai wanka ya ka gani a cikinsa ya fita ba ya kai wannan da ka shiga bayi kai wanka kuma ka sake yin wanka ya ke wa sai dauda an yanzu a jikin sai je sake yin wanka domin ya kara fitowa fes mun gane gawa idan aka mata wanka daya zai iya wadatarwa amma sai aka ce a ƙara a ƙara a ƙara saboda wankan ake so a yi da gaske ta fita fayar ko aka ce waje alna fi irin na kafuwar, na ƙarshen ƙarshe wata kafu saboda sinadari ne mai ba da ƙarfi sannan kuma sinadari ne mai ba da kariya daga kwari su zo su hau dawar da wuri ka gani ثم قال تعالى سنة ألا يتاكسوا أيضا ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام أحسب الناس ينظمت أن أن يتركوا في أشعال أن يقولوا آمنا sai su faɗi da bakin su kawai suke mun imani wa hum la yuftanun wa hum la yumtahanun ba za a gwada su ba sai an gwada wa laqad fatanna alladhina min qablihim sai hakika mun gwada waɗanda suke kafin su fa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu domin Allah madaukakin sarki zai gane ya bayyana waɗanda suka yi gaskiya a imanin su wa la ya'lamanna al-kadhibin sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗanda ƙarya suke a imanin su in babu tafaduli a imani a shi abdullahi bin ubay bin sa'id ba mun bane ai amana da ikirari ko ba ya ce ya imani idan ga al munafiquna qalu nashhadu والله يعلم انك لا رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كارثين والله وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله يا صاحب بالله ko babu billahi a aya a aya ake magana ba a rubuta ta ba a kuma da ake ke nan waye ce ba a amma ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله يعلم ما في صدور العالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله daga cikin mutane akwai wanda yake cewa yin imani da Allah fa idza udiya billahi amma ana cutar da shi a game da Allah ja'ala fitnatan nas ta'aba billah sai lokaci cewa ai jaraba wanda mutane suke maka inda matsayin kake da azaban Allah so da sai ya ta azabar Allah ya ce ya mun musulunci ba dai an tsangwame shi ba ya kuma ka taɓa musulunci ba a tsangwame ka ba ya wannan bayan na nuna akwai ne akwai at-tafawul fi'e في الإيمان بالقلوب والأعمال وقال وليمحص Allah الذين آمنوا ويمحق إيه الكافر suke مرض كتب كي yi سواء بسوء الإيمان al الكافر في كما كافرين أجاكا كي halatta tarahu tabaraka wa ala? ashe baka ga Allah wanda albarka da dauka suka tabbata a gare shi ba fahimta hanahum bi tasdiq al-qawl bil fi'li Allah ya gwada su ta hanyar gaskata magana a aikace wa lam yarda minhum bil iqrar dun al-amal Allah ko bai yarda da cewa suke sun kirari ba amma ba aiki ta ja'ala ahadahuma min al-akhar sai sanya ɗayan daga ɗayan yake fa ayyu shay'in yattabu ba'da kitabillah ko wanda za a bayan al-Qur'ani وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم سنة من ذلك السلام ومن حاج السلام يقوم حاجة مجبعة بعد ذلك باين ولا الذين هم مولئ القدوة والإمامة الحاج سلف لنا سنة بجرنا نعي قوي دسو والإمامة كما سنة جابوه باين قرآن السنة ده من حاج السلام من حكي لما من هذا الخلف من هذا الخلف matsala za ka samu al'amuru alladhi alayhi sunnatu abinda dai sunna ke kai inda na a wajenmu ma nasu alaihi ulama'una shine abinda malaman mu suka zo da shi a lantance min ma fasna fi kitabi abinda muka baka labarin su a cikin littafin mu wannan kitabul iman annal imana ga ka'ida cewa imani bin da ikhlasi ne a zuciya wal da kuma faɗi a baki wal amali jami'a da kuma aiki ga baki daya mutum yana samun gaggamo a ɗaya daga cikin ukun nan to imanin ya samu matsala wa annahu darajatun ba'daha fawqa ba'dhin sannan imani darajoji ne in an ce daraja abinda ake hawa hawa hawa hawa hawa wasu suna saman wasu illa anna awwalaha wa a'laha ash-shahadatu bil-lisan sai dai mafi daukaka kuma mafi na farko a shahadu da lisan shaidawa da baki domin idan mutum ya zo zai mutunci zai shiga mutunci ne ake bashi za a bashi kalmar shahada da baki ko كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزعا كما أسمها كما حديث لما نسمى يسمى إيماني جدا سبعين دوليا فإذا نطق بها القائل إذا مسلم فتح كلمة الشهادة وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول sannan kuma ya tabbatar da abin ya tabbatar da abin da wa aqada bima jaa min indillah sannan ya tabbatar da abin da ya zo daga Allah lazima husnul iman bil dukhuli fi yanzu sunan imani ya tabbata a gare shi saboda ya shiga ya shiga cikin imani dan jami'a ne shi misali dai da ka buga mu ai dan jami'a ne shi yau ya har ma zai a gate da zai za a zo gaskiya a ce duk wanda ba ɗalibin jami'a ba ba zai shiga ba sai kanu da ID card shi ba ga mishi ID card ba sai ya fito da admission leta haka ne ko ba haka kuke yi ba sai ya fito da admission leta na nuna sai a ce yes yes yes ya ce shi wanda ba admission leta balle ID card za a bashi shiga za a bashi shiga ko dai ka nuna admission leta ko ka nuna ayyuka ka ga ka shiga suke nan kai kane kane kai dan suke sai wani mai ko وأقر بما جاء من عند الله لازمه اسم الإيمان بالدخول فيه الاستقبال عند الله تحني الشكاء وجل الله ولا على تزكية النفوس sannan ko ba ya yi ba ne don kawai ya rika tsarkake kansa ba ya shiga imanin ba ne don ya rika tsarkake kansa in ya zo aka ce masa an ta mumin ka ce ya eh, ana mumin a dan Allah ya shiga musulunci wa kullama zada lillahi ta'atan duk lokacin da mutum mutum ya kara da'a ga Allah wa taqwa da kuma taqwa izzada bil imana yake kara imani haka za a yi duk lokacin da ya jarabawa a jami'a sai a shigar masa ana yi ana hada masa cumulation ana hada masa a first semester a baki tc ne muke cewa tbc ko ne cbta sai ya zo karshen shekara sai a baki ne cgta ba gani sannan karshe idan ya zo kuma mai sai a baki statement of result ko ba haka bane sannan a baki certificate sannan kuma a bashi ne transcript eh, sai a bashi transcript cewa idan eh, abin da yin nan a jami'a tun daga aji ɗaya haka ce tabbas ya yi ga shaida duk inda zai tafi wannan ne zai masa shaida bayan wancan fa shaida fa shahadatun ala shahadati babun alistis to mun gane wannan babun duk wannan shimfiɗa ce al'imamu abu ubaidin ya yi domin tabbatar mana da cewa al'iman na zala mukarrakan munajjaman mudarraja ko sannan ne فصار يستقبل يستقبل يستقبل يستقبل نزولا فكمل بعد نزول القرآن وكذلك يستقبل إيمان المرء amal فيه ثم بجيء بشيء بيا يرتقي درجة بعد درجة درجة بعد درجة حتى يبلغ منزلة الإيمان الكامل حي في منزلة الإيمان الكامل باب الاستثناء في الإيمان باب الذي من بياني أكن شوايا على الدعاء إذا أنت بيوم ثم أنت أنت مؤمن كشيء أنا مؤمن إن شاء الله أظن عك في السماء أنت مؤمن يقتين أنا مؤمن إن شاء الله saboda ba ka كان tabbas da ji قال أبو أبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الأشعب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود ولم إن فداء أعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا مؤمن يسمي مؤمنين فقال ابن مسعود أعنت من أهل الجنة ابن مسعود يقول إيه أهل الجنة ليه فقال أرجو سيدنا قاطع فقال ابن مسعود أفلا وقلت الأولى كما وقلت الأخرى yace me yasa baka jif baka jingina ta farkon baka mai da ka jingina ta biyu sai ka ce ne arju insha Allah ko insha Allah shine al-istisna'u fil iman mutum an tambaye shi anta mu'minun ne sai ce ana mu'minun insha Allah وقال أبو أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال بينما نحن نسير يتمنى تفيا وترى إذ لقينا رأبا سيمك هذا وسمع يا واتو جماعة ما تفيا أكن أبعضا هوا فقلنا سيمك من أنتم كسوعي فقالوا نحن المؤمنون سيسك سيموني ما في إيماني فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة يتعطوا من أهل الجنة سنة جيسن قال سنة كما في إيماني ne ku ce kuma to ai yan aljanna ne wanda imanin shi tafi na zai je aljanna to da ka girmama Allah ne a tambaye ka kai ne imanin mun tafi insha Allah قال أبو أبي حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كحيل عن سلمة بن كحيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله وليفلي أدبا عبد الله بن مسعود أنا مؤمن لي مؤمنين فقال عبد الله بقل إني في الجنة فتكوي لقيقة الجنة لمن ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله sai dai abin da muka sani mu dai mun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa ko da muna fatan mu zama masu imani قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل عن محل بن عن محل بن معرج قال قال لي إبراهيم النخل إذا كن لك مؤمن عنك فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن ينسبك كاي إيماني كاي مؤمنين يكشفه لا إيماني ده الله ده ملائكته ده لتفنسة ده كما من ظلمته نا إيماني ده حكا سورة أبو بوا كما من ظلمته وبنت تنبس أما إلى فاتح قال أبو أبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر معمر بن غاشم عن ابن طاووس عن عديم قال طاووس بن حيثان إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل إذا أتى شيخ مؤمنين يتكيف آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إرضا قال أبو أبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تجاوزنا آية قاروسة kuna ganin yadda magabatan su ba Qur'ani da inganci ko Qur'ani kamar ruwa a wajen قال أبو أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة علقمة بن خيس أمؤمن أنت فقال أرجو إن شاء الله انظرني بني دي قال أبو أبيد الإمام أبو أبيد يشتي ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه عن الاستثناء فيه حتى ني الإمام سفيان ابن عيينة يكي ركب استثناء إذا كما وقت من to abinda da suke faɗa shi nan su ce a ce insha Allah wa inna ma karahatuhum indana mu abinda muka fahimta waɗannan malaman da ba su san kawai kace ana mu'minu kai shi ba kai istisna'i ba an ya shahadata bil imani suna jin tsoron su zama kai tsaye yanki su ce ai su masu imani ne makafata ma a alamtukum fil babil awwali saboda abin da na so nan ne muku bayanin su na sanar da ku a babin farko min al-qiyati saboda jin tsoron kada ya zama sun tsarkake kansu wal istiqmali inda Allah kuma suna neman Allah ya cika musu imanin nasu shi yasa suke haka wa amma ala ahkami duniya amma a game da hukunce hukuncen duniya fa innahum yusammuna ahla al-millati jami'an fa innahum yusammuna أهل الملة جميعا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا المؤمنين su waɗancan malaman suka yi kira duk waɗanda suke cikin addinin musulunci a matsayin mummunai a game da hukuncin duniya akan ce wani mummunai da kafarai. Wamta kafirai wamtazul yauma kurabe to muminu na zafi nan kafiru na zafi nan kaga a kama duniya ce wanda ya zama cikin mu'minu na ɗin nan in matsayinsa da yanzu daga aiko manzo Allah sama tun daga shi shugaban tafiyar sallallahu alaihi wasallam da sahaban da sayyidina Abubakar da sauransu sai ake duk mu hada cikin dai masu imani da manzo Allah sama duk matsayin mu daya kaga ba matsayin mu daya to amma tun da hukuncin duniya ne sai a rai لأن لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومنافحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإمام domin bi anna walayatahum ko wilayatahum wilaya shugabanci walaya soyayya mun gane da shugabancinsu da jibincin al'amuran soyayya da suke yi wanda ba da kuma yanke yankensu wa shahada him da shaidunsu da suke badawa wa munaka haka hum da kuma awatayyarsu wa jami'a sunnatihim da kuma dukkan ayyukan da suke aiwatarwa inna ma fi ani ba ne akan imani akan imani hmm. ولهذا كان الأوزائي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين شيء الإمام عبد الرحمن بن عدي عمرو الأوزائي رحمة الله عليه شيء يكي جنن سوى ده كي استثناء إذا ما كي يبدأ أقوي الوقت أما نيجي شيء kun gane to da idan mutum ya ce ana يلا yana nufin cewa fi ahkamin duniya ba amma ya fi ha'a wajen Allah yana nufin shi mu'minin ne kamilul iman to wannan ya ma Allah shi to da kamar mutum yake istisna shi ne sai ce ana mu'minun insha Allah mun gane قال أبو أبي حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي جاء أثر الأوزاعي الذي قال من قال أنا مؤمن فحسن دون يشتهي مؤمنين ya توتا ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن فيما يأتي إن شاء الله فيما يأتي لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله عاملين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون وقد علم أنهم داخلون ألا دخلت أي شيء يصير مشكلة أما هو شيء شيء إن شاء الله ولا تقولن بشيء إني ذلك غدا إلا أن شاء الله أغنيكم قال سليمان عليه السلام لعطوفن الليلة على تسع وتسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله فقيل له أي قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل سليمان إن شاء الله فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة نصف رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي سليمان لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان ذلك دركا لقصر إن شاء الله ذكر الله أبو قال إن شاء الله لن تأثير فكيت الهجم المدابو alhaji ne fita daga garin kano yake zan tafi madaba ya aiki suka ce yara suka ce to Allah da Allah ya kiyaye hanya yake haba nan nan da madaban ne ga mota lafiyayya ga komai shi ke nasi a ce mutu an ce wani insha Allah ya ce wani Allah ya ce hanya nan alaji ya tafi hanyar madawai na tafiya kawai shi nan wani ya jirto kawai suka yi ya alaji ya balle sai ga shi a asibiti aka ce wani asibiti za a kai shi aka ce a kai shi a kano ya ce alaji ya hanya ai ga da san ma a kai shi da na ai ne asibitin ka sai to Allah ya yi ko kuma me insha Allah zan tafi kasuwa yadda aka ce ka ce insha Allah ya ce ga kudin aljihu ga kudin aljihu ko ne wani kuma insha Allah kawai saboda neman magana ga fa kudin aljihu kuma ni ga ni ne zan je siyan da yana tafiya hanya yana da yan sane suka barayi ke suka mushi duka suka fasa kudi shi ne dawo gida yana dawowa gida aka ce ina jaki ya ce wallahi sha Allah na fita wallahi sha Allah sai na haɗu da barayi wallahi sha Allah suka kama ni suka mutu duka sha Allah shi ne ya dawowa gida to da insha Allah Allah ya sake ba mu wani kudin sha Allah zan tafi kasuwa domin in sha Allah in je in siyo jakin nan kuma in sha Allah su ci gaba da hawansa kaga shi ne wannan sha Allah wadda kakka take insha Allah tasirin ta babban ba kamar yadda muke daukar ta ba وهذا في وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحبه عاجل wannan in ji abu ubaidin ya ce shi ne ita ce fuskar da zan ɗauki maganar hadisin abdullahi ibn mas'udin da wani daga cikin mutanen mu'az bin jabal ya zo fa ya ce alam ta'lam anna an-nas kanu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asnafin shin baka sani ba a zamanin manzo Allah sallallahu mutane sun kasu gida uku mu'minun wa munafiqun wa kafir akwai mummuni akwai kuma munafiki akwai kafiri fa min ayyihim kunta kai daga wanne kace qala ana min al-mu'minin yace ina cikin masu imani إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين fassararsa ita ce na kasance cikin mutanen musulunci ba na cikin waɗanda ba su ba so daga mu'minin sun can ana nufin ba musulmai gabaki daya munafiqun su kuma kungiyar su gaba kafirun su kuma kungiyar su daban fa amma shahadatu haɗin da Allah amma in Allah madaukakin sarki kake ma shaida kake ce ma Allah kai ne imani ne فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده إن كوش شي وان حقا ما تتنبيه وأتو الله يجب مسؤولي تلد لحقا تنبيش من فبا تلد إن شيء دا يتباع الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده فن ليه مع الله ده تقوال مع الله من فبا تلد بسيه نبك شوى شيء الله شوى شيء نبك شوى الله كون زانا مكانا؟ abdullahi bin masudin baya nufin cewa shaida yake ma Allah a yana faɗi ne a hukuncin duniya da aka kasu gida uku to shi yana tare da kasan farko ne amma ba Allah shaida cewa tabbas ne ne imani ne to dan adam baya domin Allah ma ya faɗa cewa wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman mun gane فكيف يكون ذلك والله يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى shi yasa ban wani za ka yi ka gama annadabin da da aka koya mana daga magabata shine ne ka ce wala nuzakkihi ala Allah fa innahu a'lamu bihi minna fa inna Allah a'lamu bihi minna Allah ya mu sanin sa mu dai abin da ya bayyana a gare mu kenan mun gane wa shahidi شيد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تسية ولا على غيرها wannan na nuna cewa abdullahi bin masudin kenan kafin wannan magana bai kasance yana tsarkake kansa ba ya ce ana mu'minun kuma bai kasance ko da ba tsarkake kansa yake ban kasance shi kai tsaye ya ce ana mu'minun sai ya yi istinadi wala na narahu annahu kana yusiru ala qa'idihi bi ayyi wajhin kana sannan kuma ba ma ganin cewa yana ƙin idan mutum bai ce sha Allah ba inda ma ka ne kudu amantu billahi wa kulli wa rusulihi sai ɗauki wannan ma'ana ya faɗi la yazidu ala hadha al-lafzi baya ƙara komai wa huwa alladhi kana akhadha bi Ibrahimu wa Tawus wa ibn Sirin kuma wannan fatawa ita ce waɗannan manya-manyan malaman tabi'ai suka ɗauka wato al-imam Ibrahim nakhai da al-imam Tawus ibn da kuma al-imam Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alal jami ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن دقنا عبد الله يباد أمتى كني مؤمنين فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه حين سيتي ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن عبد الله عكس أخي ومن تبع عبد الله مسعود عكس في صح متى أن يسنك في الزمن لم أن يسمى جداء خير من يشكك يجي أنا مؤمن فإن كان الأصل محفوظا عنه idan ya kasance an haddato waccan maganar dama cewa abdullahi kai tsaye baya cewa ana mu'minu fa huwa indi alama a alamtuka wannan magana tana na akan abin da na sanar da kai cewa abdullahi dama shi baya ce makan dole sai istisna'i ko kuma ya jawo wannan magana ce ana mu'minun bi amantu billahi wa kutubihi wa rusuli wa qad ra'aytu yahya ibn sa'id munkiru wannan kisan ma da aka zo ita cewa an zo an tambayi abdullahi cewa mutane sun kasu gida uku a zamanin annabi akwai mu'minu akwai munafiq akwai kafir yace ana minal mu'minina an samu yahya ibn sa'id al-qattan yana cewa wannan kisa ma ba ta inganta ba ويطعن في إسناد هنا سكر ومن إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه domin almajiran abdullahi ne masudin suna kan sun saba da wannan magana ba a ruwaito a wajen su cewa malamin su abdullahi ya taɓa cewa ana mu'minun da ya yi istisna'i ba ko kuma ya ce ana mu'minun آمنت بالله وكتبه ورسله من قال قال نعم. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء حتى لما مذهب ما لم يكن ولم يكن انا فقط سفهمت وانا مؤمن بما تعرف ان شاء الله با فيقولون نحن مؤمنون قال daga منهم عبد الرحمن السلمي وابراهيم sulami ابن يزيد as وعون بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمرو أمر بن الزر عمر بن الزر والصلت بن محققان ومسعر ومسعر بن خجاب ومن نحى نحو هو الناس سنة من ذاتي فتن أنا مؤمن ما ترد إن شاء الله با إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكماع sun faɗi haka ne a matsayin cewa sun shiga musulunci ba suna nufin cewa imanin su kake bai ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخرون يتسمون به ألا ترى شبه كجني أن الفرق بينهم سوى بمتس لما لمن دعك في أرض سوى أنا مؤمن بس إن شاء الله بعد وبين إبراهيم وفلسطينين وطاووس وأن تسوق مسكين يعني إن شاء الله إنما كان أن هؤلاء cewa su waɗannan kanu bihi aslan mana albani ya ce wa la'allahu kanu la da bihi aslan su ma ba sa kiran kansa kai tsaye da mu'minun din wa kana al-akharun da bihi wasu kuma suna kiran ce ana mu'minun din kawai kai tsaye amma ala mazhabi man qala fi imanin malaikati wan nabiyyin amma kaga waɗanda in suka yi imani aka tambaye aka ce ana mu'minun anta mu'minun sai ce na'am ana mu'minun ka imanin malaikati wan nabiyyin fa ma'adallah sai Allah wajen wannan magana a tambaye ka a ce kake imani ne kake yin imani da irin na malaikatu da annabawa laisa hadha dalil ulama'i yace wannan ba hanyar malamai bace وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم hakika an samu haka a fassare sun ƙi malamai sun an samu haka a fassare daga malamai da yawa minhum daga cikinsu za a ambaci wasu da bikin asa da suke nuna kuskure ne mutum a tambaye shi a ce an ta mu'minin ya ce ana mu'minin kamal ana imanin mala'ikatu wannan wanda shi Allah ka shige sadda mu sai mu tsaya a nan insha Allah sai Allah kai mu karatu na gaba bayan sun da za a yi na kwana biyu da sallallahu alaihi wasallam da ba ta da nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh